wasu 'yan jihar borno sun kira ga shugaba goodluck ebele tinubu na najeriya da ya gaggauta kafa kotun sauraron koke-koke kan zarge-zargen da wasu jami'an soja ke yi wa shugabanninsu na cewa ba sa ba su damar kai martani a duk lokacin da wasu 'yan bandiga suka kai hari kan wasu ƙauyuka wannan kira da ya zo ne a daidai lokacin da majalisar dattawan najeriya suka amince da sabunta dokar ta ɓace a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa wanda a yanzu hakan ake ci gaba da samun matsalan kai irin wannan hare-hare a wasu ƙauyukan waɗannan jihohi wanda ko a shekaran jiya zuwa jiya an kai hari kan ƙauyen alagarno inda aka hallaka mutane goma sha bakwai sannan an hallaka wasu mutane tara a wani ƙauyen da ake kira shawadi wanda nan ma aka daidaita mutanen garin aka kuma kwace masu abincinsu sannan aka cillawa gidajen su wuta da kuma ababen hawan su alhaji maidugo aliyu tsohon dan jarida ne wanda yanzu hakan ke zaman kansa ya soma ne da bayyana dalilansa na wannan kira kamar haka kira ne muke yi mashi shugaban kasa president goodluck ebele jonathan da ya gaggauta eh, naɗa military tribunal ya zo ya bincika wayannan jita-jita da raɗi-raɗi ake cewa su sojojin ba sa ba ma wayanda yake ƙasa da su umarni duk lokacin da aka samu an koko an ga mutanen boko haram za su kai hari a kowane ƙauye misali jiya-jiyan nan mun ji a cikin kafofin labarai cewa a nan cikin garin gala shugabansu ya ƙi ya bada umarni alhali suna ganin mutanen boko haram ɗin ga sunan suna cikin gari ya nuna cewa inda an ba su umarni da su riga sun gama tare da yaran nan mun ji labari cewa akwai wani ƙauye sunan yana sawa a cikin chibok local government nan ma shugabansu ɗin an ce ya ƙi ya ba da umarni ya je ya sa a je a kama wayannan mutane shi ne muke kira da babban murya don allah don annabi shi shugaban ƙasa ya so ya bincika menene matsalan wayannan yaran rashin ɗaukan umarni ne rashin gudanar da aiki ne ba su da kayan aiki ne ko kuwa a'a su sojojin da kansu suna bijirewa umarnin da ake basu don su je su yi wayannan ayyukan shi ko alhaji muhammad bashir salbari jami'i ne mai lura da ayyukan sadarwa na zamani wato it gwamnati na gwamnan jihar borno kiraye ga shugabannin jami'an tsaron da su ajiye aikinsu ko kuma shi shugaban kasan ya ajiye aikinsa wannan abun fa faruwa ke duk inda aka kaji cewa an kai hari to musamman ma za a ji cewa wannan abu ya faru sai ka ji kuma su jami'an tsaro kuma suka sai su fito su karyata irin wayannan abubuwa wanda kuma a zahiri ga suna suna faruwa to bai kamata ba ya kamata su ji tsoron Allah muna ganin kamar ya kamata waɗansu daga ciki. cikin manyan jami'an ko kuma jami'an soja da sauransu don ya kamata su yi murabus idan shi shugaban kasan ba zai yi murabus da kansa ba wanda kuma mun ga ya cancanta ma shi da kansa don saboda ya kasa babban dalilin shugabancinsa shine ya kare martaba da dukiya na talakawan najeriya to a nan ya kasa wasu 'yan jihar borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da al'amuran da ke faruwa musamman ma abin da ya shafi harkokin tsaro a jihar da har yanzu ke ci gaba da haifar da damuwa musamman ma ga mazauna ƙauyuka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya